tambayanta in ta yi shuru ma ta yarda in ta yi kuka ma aka ce a duba in aka ji hawayen da sanyi tana so sai dai an ji da zafi sai a ce to ba ta so to amma ka ji wata ne mai duba film zai duba drum da column da column ka tabbatar da column ka ce ka kai ah! wa column ɗin ma waka cika daidai